Fitaccen jaruman fina-finan Kannywood Ali Nuhu ya yi ikirarin cewa wasu jaruman fina-finan na Hausa na da ƙudurin tsayawa takara a zaben ƙasar na gaba. Jarumin ya shaida wa BBC haka ne a wata tattaunawa ta musamman da shi, kuma a cewarsa a baya ma wasu a cikinsu sun tsaya takarar. a gaba ma yanzu yana daga cikin irin ƙudurin da muke da shi wasu daga cikin su fito a 2023 su tsaya takara in ji jagoran tauraron fina-finan Alinu ya ce jarumai irin su Abba El Mustapha da Nura Hussein duk sun taɓa tsayawa takara a zaɓukan Najeriya. tambaye shi ko su wane ne suke da burin shiga harkokin siyasa ka'in da na'in sai ya ce ba zan iya faɗa sunansu ba yanzu saboda abu ne da ke kan matakin shirye-shirye Taurarin fina-finan Kannywood da dama ne suka mara baya ga 'yan takara daban-daban yayin babban zaben Najeriya da aka kammala a baya-bayan nan. Lamarin da ya kai ga farraka tsakaninsu har aka ganin wasu na shiga shafukan sada zumunta suna yi wa juna gugar zana. tambaye shi cikin raha ko wata rana za a ga fasta dauke da hoton Nuhu yana takarar shugaban kasa sai kyalkyale da dariya yana cewa a ah, haba <laughs> gaba daya daga bisani ya ce Allah dai tabbata mana da alkhairi amma dai gaskiya muna da waɗannan shirye-shirye an ƙara matsawa da tambaya ko jarumin shi da kansa yana da sha'awar tsayawa takara a zaben Najeriya? Tauraron ya ce a gaskiya a yanzu bani da sha'awa, Jaruman fina-finai da dama ne a faɗin duniya ciki har da Najeriya musamman na kudancin ƙasar ke shiga siyasa kuma har ta kai su ga tsayawa takara. Wani tauraron wasannin barkwanci a ƙasar Ukraine, Volodymyr Zelensky, ne jarumin fim na baya-bayan nan da ya lashe zaɓe bayan ya tsaya takarar shugaban ƙasa. Inda ya kayar da wani hamshakin ɗan siyasa kuma shugaba mai ci a ƙasar. Ananu ya ce, ko da yake shi ba shi da sha'awar yin siyasar takara a yanzu, amma a shirye yake ya mara baya ga duk wani tauraron fim da zai tsaya takara. Rarrabuwar kan da ke tsakaninsu sakamakon tallata wasu 'yan siyasa waɗanda ba 'yan Kannywood ba, ba zai faru ba idan su da kansu ne suka fito takarar, a cewarsa. ina tabbatar miki cewa 'yan fim suna da haɗin kan da ba a taɓa tunani ba. Saɓanin da ake gani a tsakaninsu a shafukan sada zumunta lamari ne da ke faruwa kamar a kowane fagen sana'a, in ji Alinu. An tambaye shi ko idan lokacin da ya sha'awar tsayawa takara shin zai iya wa Adam e zango idan takara ta haɗa su kan wata kujera ɗaya? Alinu ya ce kwarai kuwa. Dan na subscribe don samun labaran kaniyar da ɗuminsu daga tashar tsakar gida.